Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa wadda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma shafinmu na Facebook Live wanda za a iya bin mu kai tsaye a yanzu haka ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu a voa Hausa.com. masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaje Safina ta sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara A yau Juma'a 30 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu tattauna ne tare da ku masu sauraro kai tsaye ta waya ta Facebook da Twitter game da rawar da yau da gobe taka shirin shekarar 2016. Mun taɓo batutuwa da dama a shekarar nan da suka shafi alaƙa, tarbiyya, lafiya, siyasa, ilimi da kuma abin da ya shafi al'ada da nishaɗi. To haka yake yau ita ce ranar Juma'ar ƙarshe a shekarar 2016 wadda za mu kawo muku shirin yau da gobe sai kuma in Allah ya kai mu wata sabon shekarar wanda a ranar Litinin zai zama biyu ga wata ne za mu dawo. To saboda haka tun da shekarar ta kama za ta ƙare a lokacin da ba a yi yau da gobe wato ranar Lahadi za a shiga sabon shekara. Shi sa muka ce to bari mu taɓo muku abin da ya shafi suka ku a cikin shekarar 2016 a yau da gobe. Shin menene abubuwan da suka fi jan hankalinku a shirin yau da gobe da muka tabo wanda ba za ku taba manta da shi ba? Sannan me kuke zaton ji mun tabo a sabuwar shekarar 2017? Ahmad Abubakar Dakta shine bakonmu na yau. don yi mana tsokaci game da muhimmancin shirya a kafafen yada labarai don amfanin matasa. Haka yake. Sannan, ok. To, sannan muna cikin tattaunawa da Malam Ahmad ɗin za mu dinga yi ɗaukar wayoyinku da za mu ba ku dama ku kira lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. A ina cin yau sufuli sufuli zai bata. Ai kamar kawai a to barin ƙara ma faɗi masu <laughs> eh. alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. maza yo muje to a'a bismillah za ni fara waka waka da sunan rabbi Allah annabi masu dubin risala dan ta'allam ta'allam ya kuna inna haza yanzu kuna malahu kasiran albarkar fana'u a duniya aka fanke ai shawar malahira can babu gidan biredi ba tsire ba falangu alkur'an ba mai dora shayi kowa zai je ya dora a sa wani kiri ya tambaye shi saurara ku ne wata waka na tsara akan wasu 'yan matan kasar mu bá sọ. suna ki dole bahaushe dai ya shana to ai wasu ba sa san ganin mu to wanda ya ce bai san ganin mu birbi birjan bindin dimbira bukon bura buskon ruguba diddigar magariyar dura guba yi zagi suna can zuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gada mu ce litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani suna nan tari gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh babu shakka ga fatu zana fada kan masu shiga gonar ka Allah sun ce wai lokaci ne da hukata ta kusa cifta kare ku ai na san lokaci ne ku sha kurumin ku kawai su uku eh ai Allah ba ruwansa in Allah za ya baka ai ba ya faɗa maka za ya baka haka ba in Allah za ya kwace ba ya faɗa maka za ya kwace sai dai kaga ya kwace a kansa shi mai sama Allah ba ruwansa ai ba wani kato mai fuso bane kamar tafkin da ruwa ya kare ba alkali bane ba balle ya zubo tara ka bada ba dan sanda bane da zai je aiki <laughs> to mun gode sosai adam zango da wannan waka da ka taya mu shakatawa a cikin shirin yau da gobe na karshe a shekarar 2016 mm. amma ya maryam <laughs> na ga ke ah, ko za a kawo miki wani mai zafi ne <laughs> irin naku na irin menene ake cewa yan matasa tasu irin hip hop ah, irin nasu eh, to bari za a samu kiki da irin nan nazar <laughs> to a shafinmu na facebook da twitter mun tambaye ku inda muka yi magana akan cewa a yau ba wai tambaya ba ce kai tsaye amma kuma tana da siga tambaya din domin mun tambaye ku shin za ku aiko mana da sakonni a mu na facebook live da kuma twitter har ma mu ba ku dama ku kira mu ta waya domin ku gaya mana darussan da suka fi jan hankalinku a cikin shirin yau da gobe wanda muka gabatar a cikin shekarar nan musamman ta 2016 wadda za ta kare ranar lahadi wanda kuma daga karshe kamar yadda muka ce za mu bar layin mu a sake domin ku faɗa mana me kuke tsammanin ji a cikin shirin yau da gobe a shekarar 2017 ma'ana mm. darussa kenan. Mm. Mm. To ga su za mu karanto wasu daga cikin eh. amsoshin da kuka bamu kai tsaye. To Maryam bismillah. Barin fara da Baffa Haruna Daba Bajoga ya ce yau da gobe ni dai kasancewa ta da ku sai hamdala domin kun ilmantar da ni kun faɗakar da ni kun nishaɗantar da ni don haka dole a ce da mijin iya baba ko? Yau da gobe uwa ba da mama. Ni dai duk shirye-shiryen ku suna birge ni, uwa uba kuna ba mu damar bayyana ra'ayoyin ma shafin ku. Allah ya kara muku basira da ƙwazo da hikimar yadda za ku ci gaba da gamsar da mu da shirye-shiryen ku masu nagarta. Amin. sai ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe ni dai abin da ya fi daukar hankali na a shirin yau da gobe na eh, dubu shida ko kun ta wuce ne <laughs> shine wucewar <laughs> anti halima da eh. jamila kabiru fage wallahi har gobe muna kewar su sai dai abubuwa biyu ke bani nishaɗi da yau da gobe su ne samun ku usman maryam da safina na biyu kuma shine dan iya muna godiya yau da gobe ku tashi lafiya yau da gobe to muna godiya mu ma sai kuma hamza story wato labari kenan yace mm. lallai yau da gobe abubuwa sun faru da yawa a cikin wannan shekara mai karewa abin da ya fi daukar hankali na cikin shirye-shiryen da kuka gabatar shine shirin ku da kuka watsa akan bautar da mata wato bautar mata matan Nijar da na Najeriya saudiya kuma ina son ku ci gaba da lalubo irin waɗannan munanan abu a yankunan da ke faruwa tare da wayar da kawunan mu a wannan shekara da zamu shiga in allah ya kai mu mm. to allah ya nuna mana amin amin sai ga shafi'u garba zabaru ya ce yau da gobe abin da ya ja hankali na a cikin shirin yau da gobe shine labarin dan iya ina matukar jin daɗi yadda yake tsara hausa mai ma'ana hmm. kuma ina sa a shekarar 2017 shirin ya mai da hankali kan ilimi don ba wata al'umma da za ta ci gaba ba tare da ilimi ku huta lafiya sai kabiru suleiman ya ce yau da gobe ku yi shiri na musamman gaba da yawaitar mayaudara da suka yi yawa ta hanyar facebook wanda kullum kara karuwa suke yi da kuma ƙirƙirar shafuka na karya don yaudarar al'umma Eh, to haka yake sai kuma ga wani saƙon bagudu haruna ya ce yau da gobe sai allah ni dai buri na tun daga tsohuwar shekara zuwa sabuwar shekara da za mu shiga shine ina fatan duk masu sauraron yau da gobe shirin matasa ya kasance suna aiki da abin da ake faɗa a filin yau da gobe wannan shine burina ya kasance matasa suna ɗaukar darasi daga filin yau da gobe allah ya shirye mu ko kuma allah ya ƙara wa wannan shiri na yau da gobe ah, dangantaka an gina wannan shiri na yau da gobe da katangar karfe aka kuma gina shi baya bukatar mai gini mm. <laughs> bukatar mai gini ne ko kuma gini ne eh. saboda idan aka ce a bada shawara a filin yau da gobe to gaskiya za mu shiga matsalar saboda za mu shiga matsala saboda yawancin masu ba da shawara ta son zuciya za su faɗa saboda haka shirin yau da gobe yana tafiya akan daidai to kun ji nashi ra'ayi nashi sai ku mm. sai ga Shehu Adamu Rajau ya ce babban abin da ya fi daukar hankali na a wannan shekara mai karewa ta shekarar 2016 shine irin yadda rayuwa ta yi tsada a ƙasa ta Najeriya mm. game da shirin yau da gobe kuma ritayar Halima jimarau shi ma wani abu ne da ya ja hankali na sosai ga kuma tafiyar Jamila Kabiru Fage shi ma ya ɗauki na dangane da shirin kuma kacokan maganar matsalar fyaɗe da aka tattaunawa a kai a mm. cikin shirin ya ɗauki hankali na sosai ko a haka aka ci gaba da shirin yayi domin duk batutuwan da, ke, da shirin ke tattaunawa a kai suna da matukar mahimmanci kuma sun shafi rayuwar al'umma ne kai tsaye Allah dai ya sa muna cikin masu yawan cirai domin ganin yadda shekarar 2017 din za ta kasance amin amin sai buba mai gora gashuwa ya ce to ni dai gaskiya ina son filin yau da gobe ya mai da hankalinsa wajen jawo hankalin shugabanninmu su dinga cika alkawari domin akasarinsu ba su cika alkawari da suke dauka a lokacin lokacin yakin neman zaɓe. To sai Hafizu Balarabe Gusau ya ce rai dangin goro wato hutu yake so kenan. Mm. Gaskiya ni dai abin da ya fi burge ni da shirin na shekarar 2016 shirin ya taɓo wasu batutuwa da suka shafi fyaɗe da neman yara maza. tabbas kun taɓo yadda wasu suke yi wa yara ƙanana fyaɗe da yadda wannan gidan ya bi wannan gidan rediyo kenan mm. ya bi kadin abin da yadda ta warware matsala ko kuma batutuwan tabbas wannan lamari a cikin wannan shekara ya ƙara wa shirin yau da gobe daɗi ko ya ya bi taken da ya kamata na yau da gobe din shirin yau da gobe a gefe ɗaya kuma rashin gwanayen shirin wato irin halima da jamila gaskiya sai da muka ji kamar shirin tafiya zai yi kawai amma yanzu kan tuni masu ragamar shirin suka kasance a yau da gobe ah, sai mu ce allah ya Allah ya mana duka ne ko mene ban gane wannan abin da yake hmm. rubuta a nan ba <laughs> amma dai karshe me yace kin gane ya ce usman da maryam da abokiyar aikin ku mai sunan mama oh, to eh, ah, wajen <laughs> ina eh. jinjina muku ba mu karanto na mata ba ko to karanto mana guda eh, ɗaya ka wata zainab musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe ikon allah ya zama dole in jinjina muku hakika kuna ba da gudunmuwa ta bangarori da yawa musamman ma wajen gyaran aure kiwon lafiya da dai sauransu allah ya kara muku hakuri da juriya wajen kawo mana shirye-shiryen ku masu faɗakarwa ilmantarwa nishadantarwa ina jin daɗin kasancewa tare ku da ku abu Allah bar mu tare amin mun gode sosai ta haka yake mm. Mm. Ah, muna tare kai tsaye da Ahmad Abubakar Dakta dan yi mana tsokaci game da amfanin shirye-shiryen irin su yau da gobe a kafafen sadarwa don amfanin matasa. Haka yake. Sai lambar da za a kira mu don tofa albarkacin bakin ku game da shirin ku na yau da gobe ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. haka yake salamu alaikum mala ahmad abakar muna godiya da ka samu amsa gayyata salamu alaikum kamar barka da wannan lokaci barka mu da yamma sannunku ya aiki ya jama'a ku ba a ce muku ya sanyi ba hello eh a ce wa maci dambu ya sha ruwa To, kuma ka ga ban dade da gabacin dambun ba ba. <laughs> A kai wallahi ka san na murmuri. Ban dade da eh. gabacin dambun ba ka san matashi sai da dambu dan matashi sai da kuzari. shi Shine ai da ka ci ka koshi sai kai ta shan ruwa kawai abinka. <laughs> To, ka gani sai kuma aikin gona sai sauran ayyuka na yau da gobe. To, Allah ya sa mu dace mun gode sosai da ka samu damar shigowa shirin. To, muna magana akan shekarar 2016 da abubuwan da muka tattaɓa cikin shirin yau da gobe da kuma abin da masu sauraro suke tsammanin gani kai amma abin da ya sa muka gayyato ka shin menene amfanin shirye-shiryen matasa ire-iren su yau da gobe a kafafen sadarwa ne da farko ita kanta rediyon mm. rediyo dai eh, aba ce wadda ka san in dai mutum a kasashen mu yake na afirka mutane da wahala a ce gida ba su da rediyo Mm. so da haka idan kuna yin shirin ku mm. zai iya cewa kusan kowane gida ana ji mm. matukar sun kunna rediyo sun kama tashar ku suna saurare babu zancen dan birni babu zancen dan kauye babu zancen wanda yake a loko ba wanda yake a cikin birni babu mai kuɗi ba talaka rediyo dai ba wani tsada ne da ita ba ba kamar waya ba da sai ka sa mata kuɗi ba ta naira goma naira ashirin in ka sa sai maka sati biyu kana amfani da shi so da haka rediyo na da matukar amfani kuma wannan shirin naku na yau da gobe shi ya bambanta da sauran shirye-shirye saboda shiri ne da aka kirkiro shi aka tsara shi aka yi shi don matasa wataƙila yan kwana hmm. matasa sa ce to me yasa za a yi shirin don matasa to kai ai idan muka lura alhaji usmanu hmm. ita kanta duniyar gaba ɗaya waɗanda suka fi yawa in za ka kirga mutane ka ce yan yara ƙanana matasa tsofaffi matasa sun fi rabin yawan mutanen da suke cikin duniya. Kowane gari ka je ko ina ka je idan ka fita waje sai ka irga matasa tara kafin ka ga dattijo guda ɗaya a wajen ko ka ga ɗan jinjiri guda ɗaya. Matasa mun fi yawa a duniya. Mu ne hmm. masu kuzari in an zo harkar abin da ya shafi neman abinci mu za ka gani. Hmm. Idan ka je kasuwa mu za ka gani. Idan a titi ne masu tuka mota mu za ka gani. Idan ana gini ne hmm. matasan dai su suke ginin. duk abin da ka sani da yake buƙatar kuzari yake buƙatar lafiya yake buƙatar kazar-kazar mm. sai matashi mm. da haka tunanin duniya inda duniya take tafiya tana ta zana layi ne daga kan matashi sai kuma abin da ya sama. Mm. So da aka ta shiryen da kuke yi sai aka tsara shirye-shirye waɗanda matashi yake bukata. Me matashi kake bukata a sanar da kai ka ji. Me matashi kake so a koya maka. wani irin labarai ka son ka ji yanzu duk inda ka samu matashi ana zancen siyasa za ka ga irin siyasa da yake tattaunawa da bambanci da irin siyasa da dattijai suke tattaunawa shi irin tasa siyasa da yake so iji daban so da aka program aka tsara wannan yau da goben sai mu matasa muke jin na farko waɗanda kuke gayyatowa hello ila ko layin ya katse ne to um hello to layin yana da matsala eh to hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa da wa muke magana ina hello ina magana da Nasiru Nasiru daga ina Nasiru okay Nasiru muna sauraron muna sauraron ka ya ya aiki lafiya kalau sannu to uh, malam Nasiru ko za ka dan eh, me kake fatan gani a cikin wannan shirin yau da gobe a shekara mai zuwa ni gaskiya abin da fata a kara matasa a sa musu aikin gaskiya shi da muke fata wallahi mm. Mm. a yi shirin kenan mm. matasa aikin wallahi shi da muke fata Allah mun gode sosai da wannan waya da kai ka ba da taka gudunmawar sannan kana manta kamar yadda muka ce za mu bar ku muna hira da shi Ahmad Abakar mm. dakta mun dan sa shi ne sai sake laluba shi amma muna tare da shi muna magana sannan kuma kuna mm. iya kira din mm. domin mu dauka mu kuma eh. da taku gudunmawar Malam Ahmad mun same ka Hello Usman eh muna tambayar masu sauraro me suke eh. fatan gani a eh. shekara mai zuwa kai mm. menene cikin fatan eh, eh. in ga cewa mun sake samun karuwar masu saurari a cikin shirin yau da gobe fiye da yadda ake tunani shine abin da nake fatan gani a cikin abin da ya shafi aiki na kenan mm. sannan abin da ya shafi kuma rayuwa Allah ya bamu lafiya da rai masu amfani sannan kuma ya bamu horewar samu ta eh, ta ta <laughs> abokin aiki na abokin aiki na crispy a yan banki ba yawa to su ne <laughs> aljihu ya shiga to ga ga abokin sai <laughs> mm-hmm. ke kuma safina ke me eh, ke fatan gani eh, to gamawa da duniya lafiya maryam mu ga mm. wucewar shekarar 2017 mu ga auren 'ya'yanmu ma. Amin, amin, amin, amin. To mun sake samu Malam mm. Ahmad akan layi da ya kubce. Malam Ahmad. To ai ban san na kubce ba sai eh. Allah sarki. Allah sarki ne mana tangarda. Allah sarki Allah sarki. Yawa. Eh to muna jin ka. Yau da gobe mm. ita ce kafar ah, program wanda kafar yada labarai ake amfani da shi mm. ga matashin da yake Kano da wanda yake Lagos da mm. wanda yake kawai ga gari kake mm. zaka ga ka kunna idon ka kana sauraron shirin nan saboda ana tattauna wani abu da mm. kuke kamanceceniya tare da shi matashin Kano irin abun da yake so irin abun da matashin wani jihar yake so irin abu ko babu zancen nisa eh to malamar ga eh, ga kasan da yake zamu dinga yi malamar ka san da yake zamu dinga yi muna dan katse ka kana jin wani masu kira dan mun ce zamu ba su dama su ma su dan faɗa abubuwan da yake suke ta yawa eh, to ga wani to daga ina ne me sunanka daga ina eh, sunana garba aro ne daga tashin ina jihar gombe ya mutu da barkan gama to garba muna jin ka daga gombe yawa to ina matukar goyon baya akan wannan shi na matasa da kuke yi To me kake tsammanin gani? Wannan shirin yakan fahimtar da matasanmu daga abubuwa misali yanayin yanzu rayuwa daga ya canja. Hmm. Matashi ba abin da ya kamata a rayuwarsa illa ya samu sana'a ni zama banza ba nasa bane. Kai. Hmm. To muna godiya. Yawa ta bangaren noma, karatu, masana'antu da dama ga su tare da shi. To mun gode sosai Malam Garba daga Gombe. Yawwa to kaji Malam Ahmad Abubakar abin da ya ce ya ce musamman ayyukan yi. ga matasa da faɗakar da su yana daga cikin abin da yasa suke son shirin so muna jin kaɗa kana gaya mana abin da yake har hada matashin can da nan akwai abin da ake cewa da turanci linkage mm. networking mm. ɗaya daga cikin abin da wannan tasha taku da wannan shiri naku na yau da gobe ike shine yanzu shi yana can garin su na manta ina yake garin su gombe mm. amma yanzu yanzu nan zaka ji eh. misali na tattauna akan wata sabuwar dabara hmm. akan yadda ake yin wata sana'a hmm. yana can ganin su inda yake a cikin loko sai ji dabara sai kaga hmm. ya dauka shi ma ya fara yi kaga akwai networking akwai kulla zumunci sadar da jama'a nan da nan mutum ya koyi wani abu da a garin su babu shi to bari mu ga wani kiran mun sake samu to bari mu ji shi ma shi ko me zai ce salamu alaikum eh amma karan mashin ne ko mota ce wannan ba zai baka ka ba ina wannan ai ba za mu iya jin shi ba ko ya bar rediyon shi a kunna ko ya yana kan mashin yana ruga wuta kuma ba za mu so ya waya yana daga kan mashin ba kar ya faɗi ai lalle <laughs> yawa to to wala Ahmad muna jin ka yawwa saboda aka ɗaya daga cikin abin da matasa suke karuwa yanzu matashi a ko ina yake a garin su yana jin wani shawara da wani zai bashi daga wani gari zai mm. ya dauka na an taba irin wannan tattaunawar wani manomi yana loko sai yake fama da da tumatir dinsa yana fama da da wata tsutsa tana mm. kashe masa tumatir a mm. cikin irin wannan shirin da ake na rediyo na matasa sai ya ji ana tattaunawa da wani matashi sai yake cewa shi idan ya yi gonarsa idan tsutsan nan ta fito in ya je ya zuba kanwa fa ruwa a wajen ya ji ta da ruwa sai tusar ta mutu wancan mm. matashin yana can wani gari ita a rediyo nan mm. da nan ya je gwada haka an kadu da juna an mm. amfani juna haka to ɗaya eh. daga cikin abun da muke jin daɗi na yau da gobe shine sada matasa bulla eh. zumunci to akwai kuma eh to akwai tasan da suke ganin cewa ai shirye-shirye ba wai sun ce yau da gobe ba kidan nace sun ce yau da gobe ba musu adalci ba amma dai akwai wanda suke ganin ire-iren shirye-shirye na mm. matasa irin na wannan da muke da na wasu ma suna ganin cewa kamar ana yin shi ne domin a amfani da wannan damar a sa wa matasa wani aƙida ko ta turawa ko wani ra'ayin yahudawa ko wani abu makamancin haka zaka suna mm. cewa wannan wata farfagandar <laughs> <laughs> yammacin duniya ce mu kuma muna ga cewa ai da muke nan wurin abin da zamu iya bada gudunmawa shine ta me zamu mu farkar da matasan mu eh. to kuma kai an ce ga abin da yasa ake yi me zaka ce akan wannan sai in maka ta hikimar dattijai mm. suka ce malamai sun ce idan kwalba ta giya giya mm. haramun ce ba mm. a shanta amma idan ka ɗau kwalbar ka zazzage ruwan giyar kwalbar giyar za ka iya ɗauka ka wanke ka wanke ta tas tas tas tas ka mm. kuma ci gaba da amfani da ita in mm. ka manta ba tun muna yara da ita ake auna mana man gyaɗa muna ci abinci mm. saboda haka idan kana tunani wai wani ya kafa wani tsari domin misali kai a tunaninka ya kafa zai canza ra'ayi to zo da ra'ayinka ka kawo ka gyara abu alhamdulillah duk inda ka ga wannan programs da ake yi za ka tarar da content abin da yake ciki irin abin da ake nuna wa mutane abu ne da yake gyara rayuwa abu ne da yake kawo ci gaban rayuwa babu wani abu da ake faɗa wanda ya saba wa addini hmm. babu wani abu da ake faɗa wanda ya saba akida babu wani abu da ake faɗa wanda ya saba wa al'adan mu ta bahaushe ko hmm. kuma ta yaran ka ko kai wane ne saboda ka alhamdulillah hmm. ba ka cewa abu laifi ne sai idan an yi laifin saboda haka mu dai a iya nazari da kuma abin da muka gani abin da ake yi fa ana ana iya kokari ana kuma yin abu wanda yake akan hanya ake kuma abu ne na taimakon jama'a to ka gyara ka mm. ba zo mu raba abu ba to da haka ni ina ganin masu wannan tunanin sun zurfafa ne kuma mm. akwai bukatar su tsaya su yi tunani su kalla abun a bisa mm. tsari kake yankewa hukunci akan abu ba tare da ka tsaya ta ba shi uzuri na ka tsaya ka bi ka ga me yake yi ba mu dai iya abubuwan da ake yi ana yin abubuwa wanda mun amince da su a ne wanda bai saba aƙida ba bai saba addini ba bai saba al'ada ba kuma abubuwa ne da ke faruwa kullum hmm. tattaunawa ma ake akan zamantakewan mu yadda za mu ci gaba matasa wani irin sana'o'i za mu ya za a mu daina shiga zaman banza mu daina rigingimu da muka saba to ga wani mun samu akan layi ahmad eh gaskiya ne ga wani mun samu akan layi bari mu ji me zai ce salamu alaikum alaikum salam yawa yan yi hakuri mun dan ke ka kaɗan ah, me za ka ce gaba da shirin yau da gobe wanda ya gabata da wanda za mu shiga a sabon shekara alhamdulillah abin da zan faɗa yau da gobe a voice of america tun ina ina yin waya ban taba kama ba sai yau Allah sarki kai sa a gobe. sarki <laughs> na manta da sunan sunan Abbas Shuwa Shuwa riko nan bukar abba da ba su jihar Yobe to malam Abbas muna jin ka me za ka ce a game da shirin yawa to abin da nake ina godiya Allah ko na godiya shugaban ƙasar mu Janar Muhammadu Buhari hmm. sabili da shekarun baya matsaloli da dama mun yi fama da su hmm. Eh. to kowane shekara da mun shiga sabon shekara sai dai mu yi bakin ciki eh. a yanzu duk al'ummar Najeriya kowa yana faɗin ra'ayinsa yana gode a shugaban ƙasa kuma yana a Allah. To mun gode sosai ka ku jiji shi a hmm. cikin shirin yau da gobe mun tabo abubuwan da suka hmm. shafi shugabanci da siyasa da eh. shugabanci na gari. Usman bari mu eh. duba ga Lala Amar bari mu dan karanto Facebook hmm. live. Facebook live ga Kabiru je ke kara ya sokoto ya ce ni abin da ya fi birge ni ga shirin yau da gobe shine ba ku manta da addini kuma kuna taɓo gefen addinai Allah ya bar zumunci. To amin amin to ga wani shi kuma ah, Ahmad Rufai Isa ya ce gaskiya duk shirye-shiryenku suna burge ni mun yi zaton da su halima jimrau suka tafi shirin zai samu matsala sai gashi komai yana tafiya kamar suna nan to mun gode sosai tunda mm. muka sami shaidar haka din mm. ah, sannan kuma akwai wani guda ɗaya wanda ɗazu yake magana maryam yake mm. cewa a cikin abubuwan da muka tattaba saboda lokaci bai kai mu ina ga mun kai kanshi ba yake cewa abin da ya burge shi lokacin da muka yi hirar da maganan ah, badakalar kasafin kuɗi a majalisa eh, mamur da kaurar ne ko yawwa a twitter ko yake eh. cewa musamman da muka yi magana da shi wanda abubuwan ya shafa musamman shi wanda ya busa usar din lazar wato mm. shi abdulmuni jibrin uh, wanda kuma shine in ba a manta ba kusan hira ta farko da yayi mai tsawo da wani gidan rediyo na hausa a lokacin da ita da nan ya fara kafin ma ya yi a wasu wurare mm. Mm. to mun gode sosai to sannan kuma mala ahmad kana jin wannan sakonni da muke karantawa daga daga karshe da yake lokaci na hararen mu me zaka ci? shine duk wani gini Mm. idan kai masa tubali foundation mai kyau ya mm. ka tarar ya yi kyau kuma ya daɗe an ɗau tsawon shekaru yana nan a tsaye dam mm. alhamdulillah irin su a ah, hajiya halima jumrau da su hajiya jamila fage gaskiya irin kokarin da suke wajen assasa wannan program naku da kafa shi da kuma tsayawa a kawo shirye-shirye na masu nagarta masu kyau wanda matasa suke sha'awa ya mm. sa ku kanku da kuka zo kuka ɗoro a kansu a kun zame mana abun sha'awa abun koyi mm. abun kuma yabawa kuma muna gode muku to mun gode so to daga karshe a cikin kila rabin minti wata shawara ku masu fashin baki da muke gayyata wata shawara zaka ba mu a cikin shirin to jama'a da Allah mu dinga yin hakuri da junanmu tun lokacin da ake irin waɗannan program in aka ce na matasa hmm. idan kai ba matashi ba ne ka saurara ka dawo da label ɗinka na matashin domin ka fahimta hmm. abu ne na wayar da kai na ilimantarwa so hmm. da haka duk abin da ka ji ko ka ji wani kuskure a'a ba zancen ka ruda abu ne ka ce ba a'a ka ba da shawara ya za a gyara abu ne wanda ake wayar da kan matasa a tattauna da su a ne matsalar su a kuma ba su shawarar yadda za a gyara yanzu wannan da ya gama magana ike magana akan harkar tsaro yanzu in ba irin shirin su matasa ba yaushe za a bar matashi ya shiga gidan rediyo ina magana bai ma da wannan lokacin to mun gode sosai wala ahmad mm. lokaci ba zai bar mu ba <laughs> mun gode sosai da mm. shawarwarin ka maryam mm. kin jeji safina tukin jike ma haka ne Allah ya sa mu ga wucewar shekara 2017 lafiya amin To masu saurare kuna iya tuntubar uh, shafinmu na VOA Hausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Yanzu duka duka a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Da Safina Tusa da Sodangi. Sai kuma Julie Leathers Gresham da Saida Hamdu wanda suka bada umarnin shirin sai injiniyan mu Neo John sai kuma Ibrahim Jarmai da haɗa mu da ku ta Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah kai mu ranar Litinin za mu juyo da wani sabon shirin na yau da gobe da fatan za a shiga sabon shekara lafiya. Ta yi bincike ta zaro zance. ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai